Kamfanin fasaha na Microsoft da ke ikiran manhajar na'urori masu kwakwalwa wadda suka hada da kwamfutoci har ma da wayoyin hannu. A baya bayan nan dai kamfanin ya baiwa kowa kunya a faɗin duniya dalilin fitowa da sabuwar manhajar Windows 8 wadda take rikita masu amfani da ita har ma da su kansu kamfanin Microsoft din. Amma yanzu da alamu kamfanin na yunkurin wanke kansa da wata sabuwar manhajar da zai fitar mai suna Windows 10. Kamfanin da zai yi nunin sabuwar manhaja a ƙarshen wata mai zuwa. inda zai bayyana wa mutane abubuwan da ke kunshe da wannan sabuwar manhajar kuma zai mayar da hankali kan yadda sabuwar manhajar za ta taimaka wajen haɓaka ayyukan masu amfani da ita. Manhajar dai za ta zama dandali ɗaya ga duk na'urori masu ƙwaƙwalwa wanda ya haɗa da kwamfutoci, wayar hannu da dai sauransu. Microsoft dai bai faɗi ranar da manhaja za ta fito kasuwa ba, amma ana kyautata tsammanin za a fitar da ita a cikin shekarar nan mai zuwa ta 2015.